ko bayan zanga-zangar ɗaiɗaikun mutane a kan tsadar rayuwar da aka fara gani a wasu jihohin Najeriya ita kanta ƙungiyar ƙwadago a Najeriya. Ta ce za ta yi zanga-zanga a ƙungiyance saboda halin ƙuncin rayuwar da ma'aikatanta ke ciki. Ganin yadda aka fara zanga-zangar a wasu jihohin Najeriya kuma ya sa wasu sun fara fargabar yin juyin juya hali saboda tsadar rayuwa a wannan ƙasa. amma dai babban malamin addinin musulunci a Najeriya Sheikh Ahmad Mahmud Gumi ya ce da kamar wuya. Gaskiya halin da aka shiga a Najeriya sai dai a ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ga bukatun rayuwa sai karuwa suke ga rashin tsaro to wayannan abubuwan biyu duka sun addabi al'umma. ga tsoro ga yiwuwa. ya kake ganin yadda gwamnati take tunkarar wannan matsala ta tsadar rayuwa an zo da tsare-tsare a bangaren harkar dala da maganar abinci an ce a kai tallafi an ba gwamnoni biliyoyin kuɗi da sauransu wannan tsarin zai iya rage wannan raɗaɗin wannan tsarin duka ba zai yi ba maimakon a ce a ba gwamnoni kuɗi ko wani abu a tara kuɗin a rage tsadar mai mana domin rage tsadar mai ko mai zai shafa akwai masu fargaba daga tumalan na cewa an kai talaka bango ana tsoro kada ko bore kamar inda aka gani a wasu kasashe kana jin akwai yiwuwar za a iya samun matsala a ba za a samu bore ba sai dai abin da za a samu nan tabarbarewar tsaro masani kan tattalin arziki kuma malami a kwalejin kimiyya da fasaha ta ƙasa da ke jihar kaduna dr ismail muhammad ancahu ya ce kuncin tattalin arziki a Najeriya ya riga ya kai matuka. Al'amura sun taɓarɓare ƙwarai da gaske. Farashin kayayyaki ya ƙaru na abinci da na sauran kayayyakin masarufi. da haka 'yan najeriya sun shiga cikin kuncin da bana jin cewa a tarihin najeriya na kusa-kusa sun taɓa shiga irin wannan kusan komai ƙara lalacewa yake yi ita ma hajiya rakiya balatid nufawan da ke cikin masu sharhi akan al'amuran yau da kullum ta ce akwai damuwar tattalin arziki amma kuma akwai hanya mai bullewa abubuwa sun ta'azzara kwarai-kwarai da gaske babu daɗi abin babu yadda za ka iya faɗan shi ma amma ni a iya fahimta ta shine abubuwan da gwamnati za ta lura da shi shine na a fito da tsari na inda za a kasance abin da ake siyarwa kuɗi ya kasance bai ɗaya idan ka je siyan abu yau ka tarar da shi kuɗin shi ya canza don saboda ai abin ba sabo ba ne tsoho ne kuɗin shi nan da ka sani shine kuɗin shi kuma dole gwamnati ta kawo wani mataki wanda za ta ɗauka mai ƙarfi na hukumar tsaro kaga idan mutane suna zuwa suna noman su ana noma abincin nan face-face inda kowa ya kamata ya ce hankalin shi a kwance to wallahi komai zai je daidai to ko ta ina masana masana tattalin arziki irin su Dr. Ismail Muhammad Ancau ke ganin Najeriya za ta fice daga wannan hauhawar farashi da tsadar rayuwa? Na farko tun da cire tallafin nan na man fetur bai taimaka ma tattalin arzikin ba, bai taimaka ma rayuwar jama'a ba, dan me ba za a dawo da shi ba. Na uku shine ita ma lairan nan ba za a yarda da cewa wai na kasuwa ta samu daraja ta kasuwa ba, saboda mun ga kenan ba ta da wani daraja. Ta zo kusan dubu biyu yanzu. Sannan na uku ai kokari yi maganin tsaron nan ta yadda za a ci gaba da noma a sauran wurare a samu ya wadata don ya samu sauki. Sannan na uku cin hanci da rasha wannan da ake wannan satin kuɗin da ake na fitan hankali a daina shi sauran kasashen da suka ci gaba za ka je ka haka ba ya zuwa yanzu dai zanga-zangar da aka fara a wasu jihohi ta sa wasu gwamnoni da sauran masu mukamai sun fara tallafawa talakawa abin da ya sa wasu ke ganin za a iya fara rage raɗaɗin damuwa kafin ɗaukar matakai na dindindin. Isa Lawal Ikara, muryar Amurka daga Kaduna a Najeriya.